Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a wannan ranar a cikin sabon shirin namu na muhawara wanda Studio Kalangu take shirya muku wadda kuma ni Rakiya Arimi ke gabatar muku da shi. Shirye-shiryen Studio Kalangu suna zo muku ne kai tsaye ta hanyar abokanan sadarwa Radio 41 da ke cikin sassa daban-daban na wannan kasar ta Nijar. A nan babban birnin Yamai za ku saurare mu ne bisa kan Alternative FM bisa kan mita 99.4 ta yi FM bisa kan mita 90.9 Challenge FM bisa kan mita 96.6 sashin tattaunawar mu wadda ake kira Facebook ita ce Studio Kalangu yanar gizon mu www.studiokalangu.org Madalla masu saurare a kamar yadda kuka ji wannan sautin a yau muhawarar tamu ta karkata ne ga e, gyaran wakar ƙasa cewa da taken ƙasa karfafawa da kuma ƙalubalanta ƙasar Nijar ta yanke shawarar sauya wakar ta ta ƙasa wadda ake kira La Nigerian don share karin farko ga tsohon mulkin mallaka na faransa da wani banasare wanda ake kira maurice albert ya rubuta ta a shekarar 1961 shekara guda bayan samun inci niger eh, a shekarar 1960 wanda aka sanar a watan da ya gabata ministan al'adu a kan talabijin tele sahel saboda haka kungiyar masu kiɗa da mawaka na kwamitin da ke kula da wannan aikin gyara yawancin 'yan nijar suna sukar musamman ma ayoyin na uku da kuma na hudu wadda take cewa bari mu kasance masu alfahari da godiya na sabuwar mu da yarda da cewa kalmar godiya alama ce ta ƙasa ga faransa domin tattaunawa akan kan wannan sauya waƙar ƙasa muka gayyaci malam shaibu masani a kwamitin da ke kula da sauya taken ƙasar niger a tawaya malam shaibu barka kuna tare da mu eh ina tare da ku to madalla kuma muna tare da ahmadu hamaji musa profesa ne na filozofi barka ahmadu barka kare ina kwanan ku tashi lahiya alhamdulillah to mahdallah Malam Shaibu da ku zan fara. Me yasa ake son sake duba takan kasar Nijar la Nigerian? Wato 'yan studio Kalangu na gode muku da kuka gayyace ni in zo kika ce min kina so ku ji saboda mene aka aka so a yi. Mhm. To ina so in gaya miki dai shi dai wannan take na Nijar wato nan da shekara sattin har da wani abu ma aka yi shi. A haka ne. Kina ji ko? Mhm. To eh, lokacin da aka yi shi wato Nijar ba ta samu ma incin kanta. Uhm, uhm, uhm. Shi ya sa wanda suka yi shi kin wato sai in ce turawa ne shi ba matsala ba ce bai zama turawa ko na ina ne eh, ba hwatal wanda ya yi shi ba ne ba muke dubawa. Abin da aka rubuta shi ne za aiki da shi. Haka ne. To kenan da suka yi shi eh, wato ba sai yanzu ma aka fara aka fara eh, a ce wannan abu bai yi ba wannan abu bai yi ba wannan abu bai yi ba don nijar kin 1960 eh, wato ba ɗaya bace ba da nijar kin yau 2019 haka ne biyan eh, da za a yi yau kun ga mutane ne ma wato muna da mutane wato masu ilimin da za su ce kai wannan abin da aka yi shi bai kamata ba wannan ya kamata bai kamata ba wannan ya kamata wannan bai kamata ba mhm. to shine a yanzu aka ce kai ya kamata a duba shi wannan taken na nijar wannan kirarin na nijar mhm. a duba a ga cikin wani nashi abin da bai kamata ba a hudda shi in mhm. kuma abin nan da yawa ne bai kamata ba kai in ta kai a sake ma a sake shi da duk gaba daya mm. to shi ne amma ina so in kwatanta muku ba yau ba aka fara nazari bisa wannan abin da muka fara mhm, mhm. wato tun lokacin gwamnatin ali saibu a lokacin nan ma an yi wani dan kwamite mm. wanda ya fara nazari ya duba ya ga ya kamata wannan imnikin ya kamata a bishi kwaskwari ba san duka matsalolin da suke a lokacin nan eh, ba su samu ba dama suka kai hal aka sake shi gaba daya to ne aka tattara mu mun kai misalin wajen mutum goma mhm. aka zo aka ce mana ku duba ku ga yanda ya gani sai muka fara nazari sai muka ga abu da yawa da ake faɗi cikin wannan kirarin na Nijar bai kamata ba ana faɗi. Mhm. Kai muka wani nazarin da muka yi sai muka ce kai wannan wanda ya rubuta shi ma bai taɓa ma shigowa Nijar ya shigo Nijar. <laughs> Mm. Don a misali eh, eh, eh, Eh, magana ta wari da yake cewa a kusa da Club Niger a kusa da Isa Beri don ka yau Niger eh, Niger ƙasa an ce kusan Isa fike, ai kaga Isa wato ratsa duka Nijar ke yake. Haka ne. Bisa kilo ɗari da hamsin da biyar. Mhm. Kenan ba kusa bane ba gato in ko ka dudduba ne akwai abu da yawa haka a ciki. Mhm, mhm. Akwai kusan kuma wani guri halo da aka rubuta ake cewa ya kamata mu yi godiya wato wannan incin kan da aka bamu. To ai kun ga wannan ma ai bai kamata ba wannan shi ma eh, a rubuta shi. haka ne aka ce wai wannan incin da yake da yake sabuwa yo sabuwa an ce muna da incin sabuwa to mm, mm, mm. duka dai in aka duduba eh, akwai abu da yawa abin da bai kamata ba yana ciki a ce an rubuta shi to madala menene sakamakon abin da zai iya faruwa daga bitar wannan wakar menene sakamakon da abin da zai iya faruwa kamar bayan an sake ta kuna tsammani ba a samun wani matsala to eh, kina ji ko ina ji abin da nake so in kwatanta miki mhm. kin san wato duk aka ce za a sake wani abu mhm. wato ba karamar matsala ba ce ba haka ne eh, kamar yanzu a ce za a sake sunan yame ko za a sake sunan jifa kin ga da el matsala zai kawo matsala <laughs> kin gane ko ina gane ba to mutane dai yanzu dai abin da ya kamata su gane mu da abin da aka ce mu duba mu nazari mu ga abu da mai kyau mu amfani da shi maras kyau mu yi watsi da shi mm. in an ga abin nan mai kyau eh, mara kyau yana da yawa mm. in muna da ilimin mu sake wani sabon taken ƙasa sai mu sake mm-hmm. shi yasa a cikin radio da bisa jaridodi muke cewa wato wannan aikin na sake wani im ba namu wane bu mu kadai hada na jama'a kasar Nijar mun ce musu wato kowa na iya ya kawo wato gudunmawar shi a lokacin nan ke fara dan tsuwa ke ko <laughs> kun kawo zancen gudunmuwa tabbas aikin wannan kwamitin zai doki lokaci musamman ma ana tsammanin gudunmuwar 'yan kasa. shin kuna da eh. wata masaniya kan wannan aikin abin da zai kashe kuma lokacin da zai doka. a kwarai kwa wato an ba mu wata uku ne kina ji ko daga yaushe zuwa yaushe to an ba mu wata uku sun da ke wannan watan ya mutu ina tamani nan da da wata biyu inda rai da lahiya ya kamata mun je mun tar da gwamnati mun ce gashi ta kare ga abin da muka yi adadin kuɗi nawa ne ake iya kashe a cikin ayyukan shi wato shine zan baki mamaki ba na ce ba da za a yi babu amma abin sai baki mamaki a misali mu mun ce ma ba konkur ba ne ba za a yi ah. ina ji ko mhm. duk wanda ya bada kamar gudunmawar shi ce ya bada Mm-hmm. kina ji ko mm-hmm. to mu kuma mun zo mun ce sai an tattara mu an tattara mu an tara mana miliyoyi ni wannan aikin mu ma gudun mawar mu ce za mu bada kuma a gani na kuma ai mun shiga mu ma wani tarihi haka ne tun da ke da ɗiyanmu da ƙannonmu da ɗiyanmu da jikokinmu da kamakunanmu ai sun ce kai babanin musu alif eh, dubu biyu uh-huh. bana ce ma da goma sha tara tun da ke Allah mun tuba sha tara ta kusan kariya. Ta kare ma. Kenan da ishirin. Mhm. Ai an ce da wane da wane su ne suka kirkiro wannan wannan national. Haka ne. To ai mu a ganin mu wannan ai ya fi komi. Ya fi komi. <laughs> To madalla. Abin da duk wani abu in za a baka ma kariya zai yi. ƙariya yake yi. Amma in za a rubuta bisa eh, kundin tarihi ai abu ne mai kyau. Haka ne. To mu shi ne muka sa gaba. Malam Shaibu za mu dawo gare ku ku kasance tare da mu. Malam Hamaji. Kun ji dai abin da Malam Shaibu ya ce. A yau a ganin ku wani irin matsaloli ne ke game da wannan aikin don sayya waƙar a matsayin ku na malamin makaranta. Bon, ce ne shi komi in za a canzawa mhm. akwai mishkila, mhm. mishkiloli za a ciyama. ma. ana samun matsaloli kaɗan-kaɗan matsaloli da harko a cikin a nan nan cikin niger cikin 'yan ƙasa tunda yadda ya hiɗi ne tun ɗazu akwai su maganganu da a cikin wanga kirari wanda gaskiya ba su yi ba kenan wannan maganganu in aka ma taɓa su a ƙasashen waje wanda su suka yi su kenan za su shi kama muna kwatanta mun ishe kanmu eh mu kuma dama mun ce mun ishe kanmu tunda yanzu gaskiya ba wannan lokaci ya canza yanzu matasa duk sun je sun yi karatu sun waye sun mhm. je can garuruwan ba kawai da ne ba in aka ga harin eh, mutum sai a ce eh, ko bai yi lakwal ba sai a ce ce mai ilimi ne ilimi gare kamar ana jin tsoron ma zakkuwa kusa da shi mhm. yanzu kasashenmu nan Nijar alhamdulillah mun gode ma Allah mhm. don mun yi karatu matasa don mun yi karatu muna gane abubuwa diya yanzu mu kanmu ya waye mun gane gaskiya abubuwan da aka cikin wannan kirari namu wanda ke ba da fuska ƙasa a ƙasashen waje mhm. mun gani gaskiya ba daidai bane ba kenan ya kamata a canza shi to a matsayin ku na malamai waɗanne sassa ne kuke so a taba a cikin taken na ƙasar Nijar ya taba guda wannan inda aka ce san mu gode mu gode da da wanga inci da samun inci da samun inci mu mhm. wannan ai bai yi ba ko kaɗan godiya wa za mu gode ma ƙasar Faransa shine ai wa za mu gode ma kenan lokaci ne ya yi dole ne a bamu wannan inci kuma inci dole ne yanzu ba a iya dawowa a yi mana mulki a wanga lokaci mhm. ba ta yiwa ba ta yiwa kenan wannan wuri dole ne ya kamata a canza shi mhm. malam shehu ya hide shi ya ce suna cikin fuska wannan lokaci sun ga wannan wuri ya kamata a canza shi mhm. sannan kuma da liberté nouvelle eh, eh, inci sabo inci sabo don kone irin inci sabo ne kenan can cikin wahala muke yanzu ne muke da incin kanmu kuma wannan inci su ne suka bamu shi kuma mu ci gaba da shi kuma mun daɗe cikin shi mhm. ban cewa mun ishi kanmu tun da duk yanda ake ba mu iya isa kanmu mhm. mai amma ya kamata a gane a yanzu zaman da ake cikin duniya kasashen waje ko ina mhm. kowa yana da incin kan shi kowa yana da iya magana ya ce ga abin da yake so ga abun da bai so kenan ga kirari ya kamata a ce ya ɗauki gaskiyanmu kenan mu yadda take mhm. a cikin al'adunmu mhm. sannan kuma da abubuwa diya wanda ga sunan muna gani wanda ya kamata da su ne ya kamata mu yi godiya mhm. da su ba da wancan abu ba ci Allah ke bada shi. Haka ne, to zan dawo gare ku. Malam Shaibu kuna tare da mu? Ina ina ji. To madalla, Malam Shaibu a matsayin ku na ɗaya daga cikin mambobin kwamitin da ke kula da aikin wannan ah, takar kasan wa'anne bangarori ne ake son a rike eh, wato kuna ji ko muna ji wato a misali mm. shi a cikin taken kasa mm-hmm. anda ake cewa mu je mu yi aiki mm-hmm. mu yi aiki tukuru wannan aikun ga sai a rike shi sai a rike shi wanda ake cewa yan kasa ku zo mu taru gaba daya wanda ake cewa unité national eh. wannan aikun ga shi ma sai a rike shi mm-hmm. akwai wanda ake cewa a yi shari'a mhm. kuma a ɗauki 'yan ƙasa duka kowanne kansu ɗaya. Mhm. to wannan ma'aikun ga mai kyau ne. Mhm. In ana cewa wato gadon iyayenmu ya kamata eh, gado masu kyau mu zo wata tarbiyya mai kyau wato mu je mu baiwa iyayenmu kun gona ai abu ne mai wani abu ne mai kyau. Kuna ji ko? Mm. In an ce mu bar ko zage-zage na banza. Eh, wanda zai sa dan kan mu ya zuba wannan ma kun ga ai abu ne mai kyau. haka ne kuna ji ko mhm. da ake cewa hallau da france wanda ake cewa comme le cri d'un peuple équitable et vaillant wai kamar karan eh, mutane eh, yan ƙasa wanda suke daidai kuma wanda suke da ɗan kokarin zuwa gaba hmm. wannan ma kun ga ai abu ne mai kyau hmm. kai a wanda yake tsari ma da ake cewa a sinoble avenir kinudi en avant mu je gaba hmm. to wannan ma ai abu ne mai kyau kin gane ko mhm, mhm. to shine kenan mu aikinmu yanzu duka dai abin da yake mai kyau wato mun tara shi mm. abin da yake maras kyau shi ma mun tara shi mm-hmm, mm-hmm. kuma yanzu ku 'yan ƙasa za mu je kuma wajen ku ku mm-hmm. gaya mana abin da kuke so in kuka ce nan an da wannan abin ne bakin kirin za mu mai shi shufari <laughs> haka za mu in kuka ce kai duk gaba ɗaya ma wannan a rushe shi gaba ɗaya mhm. wato a zo a yi abu da kun ga halin musu haka ne to za mu dawo gare ku ku kasance tare da malam eh, hamaji hmm. menene tsammanin 'yan ƙasa a game da wannan aikin menene burin su mi suke jira ga wa'annan kwamitin a game da wannan waƙa. to mu dai tun ni ma ina cikin su wanda muke muke jiran mu son ne muke yi do kowane proposition yadda zai kawo a ɗayan ƙasa mhm. muna son su a wajen su su sa gaskiya mhm. sannan kuma su yi aiki tsakanin su yadda ce ne malam shebu mhm. eh, su sa gaskiya su yi shi tsakani da Allah kuma su ɗauki wanda ya kamata gaskiya da an gane shi wanga kirari yana hidin abin da 'yan ƙasa suke so mm, mm, mm, to mu shine muke so ba a je a ɗauki wanda kawai dan dai ana son a hiddo sunan wani a a ɗauki abin shi ko bai yi ba kina a ɗauki wanda gaskiya da an gani kirarin an san da dai gaskiya kirarin yayi ni haka nan ne nake diba wanga abu sannan kuma kirarin ya kamata ya ɗauki gaskiya al'adunmu ya ɗauki kuma gaskiya eh, yanda muke tunani yanzu a rayuwarmu yanda muke son mu kai ƙasashenmu nesa sannan kuma da kuzarinmu da muke da mu ma namu na kanmu muna da abubuwa diya al'adunmu wanda na kwarai ne mhm. wanda ko su can wurin basu da su suna son su su zo nan wurin su ɗauke su su kai can garin su mhm. me mu muna da sunan wurin kenan ya kamata mu mu ba su muhimmanci a cikin wannan kirayi wanda za a yi mhm, su doki wanda ya wanda ya kamata kuma wanda gaskiya ya yi merita. Don yaba kasar Nijar. To madalla kahi mu ci gaba a yanzu kuma sai mu saurari ra'ayin al'ummar kasar Nijar. Ni ban ga abin da za a canza ba bisa ga abin da aka yi gaskiya taken kasa ban ga wata matsala a cikinsa ba suna son kawo rudani. Ni ina goyon baya ɗari bisa ɗari biyu a canza wannan take na ƙasa duk wanda ke gane abin da waɗannan kalmomi ke nufi an san cewa ba abubuwan da suka yi daidai da mu ba ne. Kalmomi kamar ya kamata mu yi godiya mu gode wa mutanen da suka yi muna sata ko kuma mutanen da kenan suna juya muka kamar waina a na bana goyon baya a yi su gabatar da hujjoji da farko kansu menene ya rage a cikin taken ƙasa na yanzu da suke tunanin karawa take ne da aka tsara tun da dadewa yanzu muna cikin karni na 21 ya dace sosai a canza shi sannan a dubi waɗansu hanyoyi da za a dosa. To Madalla, Malam Shebu kuna tare da mu ko? Eh ina tare da ku kumi za ku kara akan zancen nasu to eh, kun san ita abin da kuka faɗi wannan shi ne harkar demokradiyya. Mm. Kowa ya faɗi na ran shi ko ba gaskiya ba. Haka ne. Yanzu lokacin da aka yi shi aikin ga an tambayi 'yan Nijar wa ya san ma yadda aka yi aka yi shi a kirkiro shi. Ba a ma sani ba. Don a lokacin na ai babu demokradiyya. Haka ne. Amma yanzu tun da ke lokacin da akwai demokradiyya. Mm-hmm. Shi yasa ai yanzu mutane ake tambaye su yanzu in mulkin kama karya ne wato ai kurum sai dai an an tashi da <laughs> abin da sai a ce kai kai yan Nijar an sake muku a taken kasa takin kasa to yanzu ya kai hal an san suwaye suke nan suna aikin mm. kuma aka tambaye su sauran yan kasa mm. da ma wanda suke kasashen waje kowanne mai eh, wanda zai kawo gudunmawar shi mm. ya kawo gudunmawar shi aka ce kowa ya kawo gudunmawar shi haka ne mu so muke aikin wannan in an kare shi kare zama ba aikin 'yan kwamitekin ba ne ba kadai mhm. ba aikin gwamnati ba ne ba kadai mhm. wato aikin 'yan nijar ne gaba daya mm. in an yi abin wannan kowa in ya gani ya ce kai a wannan ai aiko to mu kun ji abin da wato abin da muke so eh, ba mu kadai ba za mu je mu shiga cikin wani biro mu kirkiro imni kai abin mhm. wadda za mu yi mu wato aniyar da aka umarce mu da ita mhm. mu za mu zo mu ga eh, yanzu muna tambayar duka 'yan ƙasa su kowanne ya kawo shi to ina ji muka samu eh, muka yi kwaskwarima mm. za mu zaɓi take ko guda uku mhm. da mizikinsu da rubutun da aka yi nasu za mu zaɓi cikin masu kyau za mu zaɓi hallo masu kyau guda uku hmm. za mu je mu kai a gwamnati shi kuma gwamnati a lokacin nan shi ma zai zaɓi guda a ciki kuna ji ko daga nan kuma sai a tura a assembly national mhm. kina ji ko yarwa ina ji to don ai kun ga aiki ne ba nan ba ne ba na mu kadai haka ne kuma a lokacin nan in aka yi shi a hmm. lokacin nan da lokacin wannan rezo sosai kin wannan hmm. kun ga ana iya ai wato duka a watsa su ma a ko'ina a tambayi mutanen 'yan ƙasa katakai ga nan ga kirari ga take guda uku an zaɓa. A ce ke 'yar jarida wane ke gani a cikinsu wannan cikin uku nan wane ne ke gani mai kyau. Kina ji ko? Ina ji. A lokacin nan kuma kin ga aiki da kanshi gwamnati ya yi zaben shi, amma in ya zaba da ku yan kasa wanda kuka zaba. to don kun ga aikin ba wani ba aiki ba ne ba mutane su yi tsammani wato aiki ba ne ba za a kare shi a a kwana biyu kwana uku kuma mu za mu zaɓi wanda muke so kai uhm, uhm, uhm. <laughs> to kuma mu da kanmu mun san aiki ne aka ba mu wato ai muna nan ana dubawa mutane za su mana shari'a ko ba gaskiya ba haka ne kai so muke ko mun hutu bayan an kare wannan aikin a ce wa'annan kai wannan kun yi aiki ne kun yi aiki mai kyau uhm, uhm, uhm. eh malam hamaji kun saurari ra'ayin 'yan kasa kamar mu kamar ku duka eh me za ku ce a game da abin da suka waɗe ni ina cikin wanda nake cewa ni ma wanga ra'ayi kamar yana da kyawu a canza me matsalolin nijar in ba nan ne ba suke ba nan ne ba kaɗai suke ba can ƙananan matsaloli ne me ya kamata a ce a canza eh me ba shi ne ba matsalar ba ya kamata mu ma cikin kanunmu mu canza abubuwan mu da yawa in mhm. mu gane da akwai matsaloli da yawa a nan Nijar. Mhm. E eh, wannan matsaloli su ne ya sa mutane suke dibin kama da an canza eh, kirarin ga za yi impacte. E yana iya yana iya canza halayenmu mai ba kwarai ba mhm. ba kawo in mu muka ɗauki niyya ba daga gare mu muka yi niyya ta kwarai. Paske su gwamnati suna iya cewa a canza a canza mai canzawan dan dai a canza aikin banza ne mhm. kenan a canza dan ana son a samu gyara a canza don ana son a samu a samu sakamako mai kyau mhm. sakamakon ga ne mu 'yan kasar niger mu zamanto mutane wanda ke son kuke da kuzari wanda mutane ne wanda muna da incin kanmu mutane ne wanda muna aiki da al'adunmu masu kyawu kuma muna dibin can wurin al'adun wasu muna sanya su cikin harkokinmu muna ci gaba ƙasa ta ci gaba mhm. mu wannan shine muke dibi ba wani ashe a ta jujuya a ta kame kame cikin cikin kirari ni ba mm-hmm. shi ne ba ni haka ne nake diban abu to umma da za mu zo gare ku malam shebu kuna tare da mu ko a matsayin ku na yan kwamitin da ke kula da aikin wannan na taken kasa wani eh, eh. irin irin wahala ne ko kuma matsaloli ne kuke fuskanta a cikin aikin naku yawwa to eh, ni a gani na yanzu babbar dai matsala biyan da za in aka dora maka yauni ai ba karamin aiki bane ba haka ne in aka dora maka yauni wato babbar matsalar mu yanzu wato mu yi abin da za a ce wannan aikin da muka yi wato kowa ya yaba shi mhm, mhm. to mu kun ga abin da muke so Madalla. kun ji ko mhm, mu ga ga abin da muke so. Mhm. Muna son wakar ta dace na yadda inda muka saurare ta za a iya kishin ƙasa sannan kuma kowa ya ji yana da kimar al'ummar ƙasa. In ji ministan al'adu wanda ake cewa Renaissance. Shin da gaske ne eh. za mu iya samun wakar da za ta haɗu kuma da kuzari da za ta sa kuma dukkan 'yan ƙasar Nijar su ji daɗin ta hada 'yan ƙasashen waje? Yo, ai ne mu muke so. Madalla. Mu so muke in aka zo aka sa wata waka ita wannan kirarin ƙasa. Mm-hmm. A lokacin nan kowa zai san shi dan Nijar ne. Mm-hmm. Sai ka ga kamar wato eh, kamar da sai in ce kamar shi yasa yake cewa kirari. Mm-hmm. kai da kanka tsaya za ka yi kai da kanka a lokacin nan in ka ji wannan ko bince ba kai hawaye mhm. nan mai kai hawaye na daɗi kai da kanka abin ne zai baka daɗi ka san kai ɗan ƙasa ne kuma za ka yi wa wannan ƙasar abin da ya kamata a yi mhm. to shi ne ai ka ji kai da kanka ma sai ka ji kuzari mhm. to shi ne muke so wato kuma mu san in aka sa shi in aka sa kamar wannan kirarin wannan sai ka kana kamar wata <laughs> kana jin daɗi da kanka kan daɗin kuma da kake ji kai ɗan Nijar ne. Eh, masha Allah. Kina ji ko? To yaya za a yi a eh. samu wannan sakamakon? Eh a wannan abin nan da muke so a wani. Mm. Abin wannan yau shi ne aikin ne da muke yi. Mhm, mhm. In kina tuna aiki ka ce mini wata matsala ce kuke eh, kuke da akwai yanzu. Mhm. Sai in ce rural mu. kar mi abin da 'yan Nijar ba sa so ba mu so muke mi abin da 'yan Nijar za su ce kai amma wannan mutane sun yi aiki. Mhm. Kin ji ga mu abin da muke so. To zan dawo gare ku in Allah yarda Malam Hamaji. Me za ku kara kan zancen abin da Shehu ya ce? Abin da Shehu ya ce gaskiya abin da ya kara ni kankana na ji kamar aikin kawai za a yi na kwarai. Mhm. Za a yi aikin kwarai tun naga akwai determination gare su, mhm. akwai kuzari gare su, sannan kuma sun girku cikin aikin mhm. don abin da nake iya cewa allah ya ba su sa allah ya sa su samu su ɗoki mutane wanda ya kamata wanda vraiment yadda hidi ne in aka ɗoki imkin da aka ɗoka wanda an saurare shi kana jin shi cikin jikinka mhm. kai ɗan ƙasa kana nan afirka kana europa kana aziya ko arabi saudit mhm. duk inda kake in aka sa shi ka san da kai ɗan ƙasar nijar ne kuma sai ka tuna in baka tuna ba in kan ma tuna kana iya yin da ya ce kana iya yin hawaye mhm. wannan shine ake so kullum mhm. na ce daga nan ma ya kamata a ce mu kan kanmu cikin abubuwan da faske canza abin mine ne ake so a samu gare shi mhm. in muke suna canjin halayenmu ne ake so yadda muke tahiya harkokinmu inda za mu tahiya daga ina muka hito ina ne za mu taya mine ne muke yi shine me da suna abin da gwamnati yake so shine nace in dai shine yake so ba daga ba daga nan ne kaɗai ba ake iya wannan abu kenan ya kamata kuma shi ma ministan na renaissance la eh, su yi abubuwa da yawa su yi aiki da yawa wajen canza halayen mutane canza halayen yau mu yara jeunesse da wani da menene yau ana ganin halayen mu yadda suke yau sai a hankali duniya eh, meke suna a cikin Nijar mhm. babu tarbiya irin wanga abu kenan mm, a matsayin ku na ɗan ƙasa, mm. eh, kun ji dai ɗazi ya ce sai da gudunmuwar 'yan ƙasa mm. wannan aikin zai ci gaba wannan irin gudunmuwa ne kuke gani za ku iya kawowa wannan aikin gudunmuwa mu yanzu sai dai mu rubuta mu rubuta rubutu kamar kaka mun yi kirari mu ma mu aza mhm. yanzu tunda ni deja ina nan ina lissahi yanda zan iya yi deja abokin aiki na wani aboki na mushan faransa ne mhm. shi deja har yayi guda yayi propose na ga mutane da suna ta propose mhm. ni gudunmu da nake ko ban yi propose ko ban ba da nawa ba ina ina jan hankali ina ce mutane matasa da kowa da kowa wanda yake iya wanda ke da lokaci ya kama jikin shi ya yi abin da ya kamata yake son yana yi paske duk abin da za ka yi in aka ɗauke shi yadda ya ce ne ba don kuɗi za ka shi ba don ƙasa za ka shi kuma in ka yi shi ko gobe jikokinka da wane da wane ne kowa sai ya magana shi uhuh, kenan abin da ake yi mu kama musu a yi shi uhuh. in aka yi shi a ida mu gani abin da zai bada daga baya to madalla zan dawo bangaren ku malam Shebi kuna tare da mu ko kun ji dai abin da shi malam hamaji ya ce ya ce kamar gudunmuwar da za su kawo ta hanyar rubutu ne shin ta wannan hanyar ce kuma kuke bukata da 'yan kasa su kawo muku gudunmuwa? a kwarai kwa mm. eh, yanzu muna nan muna ta samun gudunmawar 'yan ƙasa mm-hmm. kuna ji ko? muna ji mu aikinmu yanzu akwai 'yan ƙasa da kowane hannu suna iya suna nan suna aiko mana gudunmawar su mm-hmm. to mu kuma aikinmu sai mu dudduba mu ga eh, wanda ya kamata mu ɗauka a ciki mhm. kina ji ko kamar a misali yanzu muna da wajen gudunmawa ta kusan arba'in mhm, mhm. to amma lokacin kamar yadda kuka sani talatin da ɗaya da wannan watan za a rige kuma kamar da kuka sani ko wa'yansu sai an sai an kusan rihiya ma za su aiko ko ranar ranar rihiya ma to wannan da abu ne mai kyau to in a ciki muka samu eh, a ciki in aka aiko mana mu gudun eh, mu kuma a kokarin da zamu mu hudda wanda wanda sare ba masu kyau bane ba mu kuma cikin su ne zamu zabi guda uku amma al da abin da ake cewa farol kuma da hal music hada ita ke ga wata parol ce mai kyau kuna ji ko menene parol wai magana ce da ake hodi ake hodi eh to in aka ga mai kyau ce ana iya muna iya a kirkira wata music mhm, mhm. kuna ji ko mu da a kirkira wani abu mai kyau wanda yan Nijar sai kai wannan lalle lalle wannan harakar yan Nijar wato dai kuna son ku sake wannan da daddal kiɗa ta da ko To, bin ce ba yanzu a lokacin yanzu ba na ce ba za a sake ta. Amma dai mu muna so dai wato eh, mu yi mu dai abin da da sarai yake da kyau. Mhm, mhm. Kina ji ko? Ina ji. Ba mu ce bar haka za mu sake. Mhm. Akwai wanda suka aiko mana su suka ɗauki waccan tsohon kirari zan ce kamar a misali tsohon kirari suka ɗan mishi gyaran huska. suka hudda wani guri a maras kyau mhm. to akwai kuma wanda suka ba mu ma sabon kirari kare. Mhm. to to yanzu muna da kunga abin ai sai an yi nazari sai an yi nazari a kamalam kin gane ko haka ne ba to in muka ga eh, masu kwaskwari ma za mu ɗauka to in ko muka gambas kwaskwarima to muna nan dai wato muna nan dai muna ta nazari mu gani eh. amma kuma ina so in kwatanta muku kina ji ko yar uwa yanzu kin ga kamal kamar da rafo ne mhm. wata ran yanzu wanda ya je kasashen waje mhm. a kamal a ce zaka tafi ko ambasa jikin Nijar a wani guri mhm. kana nan ka yi tahiya ka gaji ka gaji daga can nesa sai ka ga wani gida kowace ƙasa cewa sai ga wata ƙasa a sama sai ka ga drafokin Niger. Sai hmm. ka ga alhamdulillah kamar ka zo gida. Gaskiya abin alfahari ne. Kuma ka wanda ya je maka ya gani. Mhm. Duka wani abu haya haya da ake yi in ka duba ka ga mai riƙe drafokin nan na Niger mhm. cikin alhazan nan. Mhm. Da dan kowa yana cikin fararen kaya. Amma in ka ga masu drafokin nan suna nan sun riƙe drafokin nan sama. ka ce ka ɓace to ai kaga sai ka ji daɗi to shi ma wannan kira take na Nijar na Nijar ya kamata a ce in aka sa shi kai da kanka ma lokacin nan in na kake ka tashi mm-hmm. lokacin nan ka ji ko eh, eh, yan balo za a je a buga balo a ce kafin a buga balon nan kafin a buga kwallon nan wato a ce an sa musu wannan taken nan mm-hmm. haba ina tamani ai ka san eh, babbalo sai ta je garaga gaskiya to Allah ya taimaka malam Shebu zan dawo gare ku to to to mun gode to na gode zan dawo gare ku yanzu malam Hamaji, wani irin kira ne za ku yi zuwa ga kwamitin da ke kula da aikin wannan 'yan ƙasa gabaki daya. to ni dai abin da zan iya cewa eh, Allah ya gwada mana aikin ga an yi shi lahiya Allah ya gwada mana kuma aikin eh tunda an ce canji ne mhm. canji duyan da adda kwai shi ana iya samun matsaloli a nan cikin Nijar ko kuma a can karan kasashen faransa da sauransu wanda ba ruwansu da mu mai sai sun ɗanga ga wani matsaloli paske mun ce mu mun ishe kanmu za mu canza mhm. wannan matsaloli ne suna iya zakuwa mai mhm. mu dai mun san mu yasa muka gwamnati ya ce ana so a canza mu ma muna son a canza shi paske mu kanka mu ba mu jin daɗi muna jin wannan abubuwa mhm. ana hidin su tunda yanzu gaskiya lokaci ya canza kuma dole in kiɗi ya canza in kiɗi ya canza rawa ma ta canza rawa dole ta canza don kirarin da nake yi Allah ya ba su sa'a Allah ya ba su Eh, eh, kuzari uh-huh. su samu su ɗauki wanda ya kamata uh-huh. wanda vraiment in aka saurare in aka saurare kirarin shi an san da gaskiya yana ɗauka authenticity Niger ƙasar Niger zuwa ga al'umma zuwa ga al'umma yanda na ce ne ɗazun nan na ce kamata yi kowa ya kama jikin shi wanda yake jin abun nan ya kamata a canza shi eh, kirarin nan ya kamata a canza shi uh-huh. su yo gudunmuwarsu su rubuta ko kuma su yo rubuta da kiɗin ko ko kiɗin kaɗai duk abin da ya kamata su kawo musu su kawo musu shi dan abun ya ci gaba tunda ba nan mutum guda bane ba na president kadai bane ba ba na minista bane ba ba na su malam shehu bane ba namu ne na yan kasa mu duka duk wanda ya kawo abin da ya kawo gudunmuwar shi ya gwada shi dan kasar Nijar ne kuma yana son kasar Nijar. To, Malam Shabi kuna tare da mu, wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma ga baki ɗaya a cikin wannan aikin? Na gode, ‘yar mhm. Kira dai na fari wato kowa ya kawo gudunmawar mhm. Don wannan abin aiki ni ‘yan Nijar mu mu miliyan ishirin ne. Mhm. Ba mu kaɗai ba eh, aikin wannan za a ce namu ne kaɗai. Kowa ya kawo gudunmawar Ko wajen yin tsatsara eh, waƙar ko mhm. tsatsara magana da za a ce a ciki ko tsatsara wato ita wannan music mhm. don so muke abin da muke so wato ya zama wato abin 'yan Nijar ne gaba daya Ba 'yan wannan ba ba kadai duka abin da aka kirkira abin 'yan Nijar ne kadai mhm. ba abin mu 'yan komite ba ne ba. Kuna ji ko? To shine 'yan kasa muke so su gane. Mhm. wato ba mu kaɗai ba ne ba aka ba yaunin yin wani imni national haka ne wato kowa da kowa ɗan ƙasa ya kamata ya kawo eh, eh, ya kawo gudunmawar shi mhm. to shi ne dai babban kira mhm. babban eh, shi yasa babban kiran da nake so in baya 'yan ƙasa gaba ɗaya kuma na kwatanta muku bayan mu mun ƙare aikinmu za mu kai aikin wannan gwamnati za mu kai mata eh, kirari take guda uku mm-hmm. ita gwamnati za ta zaɓi guda gudan nan za a aika assembly uh-huh. to ai kun ga da za a yi wannan aikin ba namu bane ba na mu kadai mm-hmm. kowa yana iya ya kawo gudunmawar shi to ga shi kuma abin da muke so mu kwatanta muku shi wannan aikin wanda ake yi da ake da aka samu mu dan ya shiga cikin tarihi ne mhm, ko miliyoyi nawa za mu samu miliyoyin nan sai ga sun kare a kwana guda mhm. amma in muka shiga cikin tarihi da jikokinmu da kama da kowa da kowa an ce ga wanda suka yi ga lokacin da aka yi wannan abin sabon taken kasa mhm. sabon eh, kirarin kasa kira jiko don mu wannan ya komi eh, eh, ya fi komi ake cewa eh, uwa ya fi komi mugujin eh, karfin wannan mhm. da wani ma a ce ga shi wani abin da za a baka wannan ba komi bane ba abin da za a baka a kwana guda sai ya kare tabbas to eh. to ga shi uwa abin da zan ce kiran da nake baya yan kasa malam shehu eh ce eh me yasa ba za ku ba za ku ɗauki wanda ya kamata ba kin dole sai kun cikin ukun dole sai kun kai uku wajen gwamnati a'a wai dan in ne ga abin da aka tsara wai dan mu yanzu mun samu wato wajen guda arba'in a cikin ne za mu zaɓi guda uku kasan kamar ka'ida ce haka ake ake haka na aka ce mu zaɓi guda ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya da ɗaya wuya amma sai mu aika gwamnati sai mu aika mata guda uku mhm. wai cikin masu kyau kin ma yanzu cikin eh, cikin arba'in kin mhm. da muka samu a misali a ranar yau mhm. amma kabin rana ce na tabbata min kai hamsin sattin ko saba'in ko ma har tamanin kana ji ko sai mu tankaɗa mu rauraya sai mu a kowanne. ku da kanku biyan da za a yi zubda su za a yi. Malam Shaibu a cikin ɗari yanzu kun kai kashi nawa? A cikin? A bisa ɗari kun kai aikin naku ya kai ga kashi nawa? Ito eh, yanzu sai in ce ai mun a kaɗan mun huce dai eh, eh, hamsin a ciki. Hamsin. Amma bai kamata ba in ce mun huce hamsin don sai rana ta shiya mhm. za a yi samun proposition ranar in im ko mhm. don yanzu a misali yanzu rana biyu muke ranyo mhm. muke muhawara amma in aka huce eh, talata talatin da daya da watan disamba eh, wato premier janvier laraba kenan wannan babu aiki amma daga rana ta yau mhm. alamishi rana ta yau wannan mai zawa mai gabatawa in sha Allahu ba yau kwana biyu ba za mu kai hal kwana uku mhm. in kuma muka ga mun samu gudunmawa da yawa za mu kai hal kwana hudu mhm. a cikin sati muna taruwa don mu tankaɗa mu rauraye uh, uh, uh, gwamnati ta ba mu wata uku mu yi kokari cikin wata uku nan mu mu je mu kai musu wanda muka ga masu kyau ne mu kai musu guda uku. To madalla malam Shaibu mun gode Allah ya saka da alheri. Madala masu saurare a nan muka zo ƙarshen muhawarar tamu a ƙarƙashin taken gyaran taken ƙasa na ƙasar Nijar ƙarfafawa da kuma ƙalubalai. Abun riƙewa a nan shine burin 'yan ƙasa shine a samu waƙa waƙar ƙasa mai kyau mai yaba ƙasar Nijar da 'yan ƙasar Nijar kuma ya sa kowa ya ji yana kimar al'ummar ƙasar Nijar da ita ma ƙasar ta Nijar. E, muhawarar da muka kasance tare da Malam Shaibu Mamman Masani a kwamitin da ke kula da sauya taken ƙasar Nijar a ta waya da kuma Malam Ahmadu e, Hamaji Musa, Profesa ne na filozofi. Malam Ahmadu mun gode, Allah ya saka da alheri. Thank you.